da shaidan ke ƙoƙarin sakawa to tana tasiri a kansu lillazina fi qulubihim maradun kashi na farko kenan wal qasiyati qulubuhum kashi na biyu kenan Allah ta'ala ya tsare mu to dori akan haka sai Allah ta'ala ya ce wala yazalu alladhina kafaru fi miratin min kafirai ba sa kasa a gowa su ma ba sa gushewa suna ta kokwanto suna ɗari-ɗari minhu game da shi shi mai tukun wala ya zalu na kafaru fi miryatin minhu kafirai ba sa gushewa suna ta shakka game da shi wannan shi ɗin malamai sun ba shi fassara biyu a takaice suka ce wannan zamiri yana komawa ga alkur'ani mai girma wato wahayi wanda Allah yake saukarwa annabawansa ya umarce su su isar wanda a irin wannan wajen isar ko wajen karantawa ne shaidan ke kawo ko auto kawo hari ko zai samu ya jefa wata shubha ko wani rudu to kafirai har abada suna shakka game da al'amarin alkur'ani kai wannan littafin fa yana ba mu tsoro al'amuransa suna da ban mamaki tabbas dai yadda aka yi littafin nan kai akwai ƙanshin gaskiya a ciki to amma kuma wani lokaci kuma sai ka ji ya ce kaza to irin wannan tsaka mai wuyar cikin takafare suke in ji Allah har abada ba za su fita daga wannan ba kenan natsuwa da shiga cikin hayyaci da kwanciyar hankali da kama wato dahir mutum ya tabbatar da hanyar da yake kai baya shakka akan cewa hanyar gaskiya ce illa dai ya ta karawa da addu'a da neman taimakon Allah ya tabbatar da shi kan wannan hanyar amma ba ka shakka akan cewa gaskiya ce yanzu duk musulmi baya shakka akan gaskiyar alkur'ani min alifihi ila ya'i shin akwai wata aya da kake kokwantanta akwai wani hukunci da qur'ani zai zo kana sa? a wannan ba aikin mumune bane aikin kafirai ne washin suwaye ne kafirai wa ake ce mu kafiri ya kamata mutum ya makan shi wani tambayar duk da tambaya ce mai sauki na tabbata kowa nan aka miƙe aka ce ya bayyana kafiri zai ce kafiri a takaice shine wanda bai sallah shikenan in ka ba da wani amsa ta yi a kowane irin nau'i kowane irin jinsi kowane bangare na duniya ya fito in dai ya ƙi sallah ya ƙi la ilaha illallah ya ƙi sallah ta wannan shine kafiri sai dai idan an tashi fara da bincike za ka samu akwai kafiran riga akwai kuma kafirai tsantsa akwai kafiran riga akwai kafirai tsantsa su waye kafiran riga masu ridda wanda a wajen Allah subhanahu wataala ko da suna na suna fadin kalmar la ilaha illallah amma Allah ya ga zuciyarsu ba ta shiga ba kamar da wayan suka furci Allah ya ce wato ba haka bane furcin suka ce sun yi imani Allah ya ce ba su yi imani ba wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa minan الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين a takaice da sai Allah ya ce daga cikin mutane akwai masu cewa sun yi imani da Allah ai masu cewa sun yi imani da Allah su ne wanda a zahiri sun furta kalmar la ilaha illallah amma da dori da Muhammadu Rasulullah ila ana hada sahu da su ana fita jihadi da su ana karatun Kur'ani da su amma duk abin da suke yi na fatar baki ne bai kai zuci ba kuma Allah yana hukunta ka da zuciyarka ne saboda haka sai suka gwammace tunda sun yi imani ban ma su suka faɗi da baki wai mun yi imani sai Allah ya ce wa ma hum bi mu'mini ba mu'mine bane Allah ya sauka amin kenan kafiri dai a takaice shine kafiri tsantsa ba yahude ko mabiyin addinin christianity kun gane ku ko ba ma guje wanda kwata-kwata bai da addinin ma pagan wanda yake gaya nan mai ɗaura ganye a jikin sa da makamantan irin wannan haka duk kafirai ne bayyanannu kowa ya san su ba musulmi ba ne da kuma akwai na cikin riga su ne wanda shi allah ya san su mu sai dai mu karanta su kamar da allah ya gaya mana kamar da manzonsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fayyace mana sai mu karanta sufufin amma ko da mun ga mai sifantuma da wannan sifar ba za mu nuna shi ba mu ce to ai kai kafiri ne saboda ga aya kaza ta ce kaza bayan ko anan a sama gashi na la ilaha illallah yana karanta alqur'ani yana zuwa masallaci kila ma mahaddacin qur'ani ne wani abu makamancin haka Allah ya shirye da mu to kafiri shine akasin wato mumini to duk wanda yake kafiri da wancan tantagarya da kowa ya sani da wanda ba wanda ya san shi sai mahalicinsa Allah to dukkaninsu wala ya zaluna an gane ku fi miryatin min kitabillah a fasara ta farko fi miryatin min wahayillah fasara ta bi da malamai suka bayar sai suka ce a wannan lamiri na minhu yana koma mamma yulki shaitan wanda aka ambata a wacan hayar wannan ƙarin bayani ko ƙarin gishiri ko ƙarin ruru shi ya kamata mu ce wanda shaidan ke kokarin sakawa a cikin wahayin da annaba ke karantawa to wani lokaci zai fisge su nan su ga kamar gaskiya ne sai kuma ya ja su nan su ga kamar gaskiya ne a takaice wannan min hudun malamai sun bata aji biyu kuma kowane aji zai hau kan ayare daidai irin da ne za ka ce malamai sun yi saɓani wayannan sun ce kaza wayannan sun ce kaza irin su mafassaran alkur'ani al-imam al da ibn jarir a tabari duk ra'ayinsu kenan yayin da su mujahid da su qatada su kuma suka tafi akan fassara ta biyu babban dai sakon da za mu ɗauka a nan duk wanda ba musulmi ba ba yi da natsuwa har abada da Allah ya ce hatta ta tiyahu sa'atu baghtatan har ranar tashin kiyama ta zo masu kwatsam ba zato ajalinsu ya zo ya riske su ba su samu natsuwa ba kullum ga su nan jemagu su ba tsuntsaye ba su ba dabbobi ba ba su a tsuntsu ba su a tarko haka dai suke dai baina baina la ilaha ula wa la ilaha ula to haka kafiri ta kike a rayuwarsa da kafirin Najeriya da na Amerika da na China da na bai isa bai samu cikakkiyar natsuwa a al'amarinsa da ya shafi addini kullum cikin kokonto cikin ɗari-ɗari ce mu azabu yawmin aqim ko kuma azabar wata rana mara albarka ta zo musu nan ma malamai sun kalle ta da huska biyu akwai wanda suka ce ana nufin ranar yakin badar in an ce ranar yakin badar ga kafare kam ya ranar yakin badar yawmun aqim ne tabbas rana ce mara tausayi rana ce mara albarka a wurinsu rana ce da ba a buƙatar irin ta a wajensu da haka ta cancanta a wajensu ta ɗauki wannan to wannan kuma amma za zama takaitacciyar ma'ana domin sai ta ƙare ne ga su kafiran ƙurayshawa shi kuma ƙur'ani baya magana a kan kanka kai kai karan kanka ko da ya zo a sa'ad da ya zo yana magana a kan waɗansu mutane wanda aka zo a yi bayani a kansu za ka ce sababin wannan haya matsalar suwa ne matsalin wannan matsalar suwa ne ka ɗauki ma misalin da ya faru a gidan manzon Allah salama na kazami da aka yi wa matarsa a sanadiyar haka aka saukar da wajen ayoyi kusan goma sha ɗaya kaga yanzu wannan ayoyin duka suna da alaka da wannan matsalar amma kuma ba su gama aiki a wannan lokacin ba duk wanda ya sukwanti da sifofin waɗanda suka yi uwa suka yi makarbiya a kan yarfa mana na aisha a yanzu su ma suka yarba wata mata wadda ba aishar ba amma wadda a zahirinta ana ganin ta mummuna ce saliha ce suka yarfa mata kage bata ji ba bata gani ba duk wa'annan ayan za su gazgata akan wa'annan mutanen ayan da suka kara aisha kuma za su gazgata akan waccan baiwar Allah saboda haka idan ka ce yawmun aqimin azaba yawmin aqim ita ce azabar ta ta shafi ƙuraishawa ranar yakin badar sai a ce fassarar ta yi daidai amma kakka takaita a kansu wasu kuma sun tafi akan azaba ran tashin kiyama kai tsaye sannan Allah ta'ala ya ce al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum mulki a wannan rana wace ranar kaga idan ka fassara da azabu yawmin aqimin yawmun aqimin a wannan ranar ne almulku yawma izin ai fi yawmin aqim fi zalika al-yawm al-aqim almulku lillahi kaga daga nan ba wata magana illa kawai ana magana ranar tashin kiyama hmm. rannan ne mulki zai tabbata ya gasgata ya buto kuru-kuru da mai hankali da bagidaje an gane ko da mai basira da kidahumi kowa sai ya sallama ranar tashin kiyama allah kaɗai ke da mulki ya hakumu bainahum rannan allah zai hukunci tsakanin mummunai ya ba su gaskiya ya ba su lada ya kai su aljanna kyakkyawan masauki Allah ya cishe mu da kuma wanda suke aljihun baya kafirai su kuma ya tabbatar musu da laifinsu ya kai su cikin azabar Allah shi sa Allah ta'ala sai ya ce falladina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'imi don haka waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai wato wani darasi mai ɗaukar hankali a nan da ya kamata kowane lokaci mu ƙara bashi tunani da kulawa galibin sadda za a yi maganar imani sai an kawo aiki na kwarai na'am imani kadai tabbas gamsuwa ne duk wanda Allah ya azurta shi da imani kuma ya tsare masa imaninsa kuma har ya koma ga Allah yana da imani to ko ba daɗe ko ba jima sai ya shiga aljanna wannan imanin ba zai tashi haka nan a tutan babu ba saboda imani babban sinadari ne kuma imani jigo ne na biyu ko ko na farko tukun a hada da na biyunsa wanda duk wanda ya mallaki wannan jigo guda biyu to ya kai matsayin waliyi na Allah subhanahu wataala kuma waliyin waliyi khas ma'ana waliyi na musamman domin waliyi ga gari duk musulmi waliyin Allah ne dukkan musulmi to Allah na son kayansa shi ma kuma saboda san Allah yake bin tafarkin musulunci wannan wilaya kenan amma amma wilaya khasa waɗanda Allah ke kasawa ya tsare ya kishi a kansu duk wanda ya ce musu kule Allah ya ce ni ne zan ce cas ɗin a kansu to su ne wanda suka haɗa sufofi guda biyu allazina amanu wa kanu yattaquna shikenan ba wani su dabaru da za a yi maka ba wani wayo za a yi maka ba karatin kenan mm. da wani ya ka sake ina kallon shi ina na nufa sai ji na sako na ce allazina amanu sai ya karasa ai ba wani wayo da raya ita gaskiya ɗaya ce idan kowane malami zai zo in dai ba in dai saiti zai faɗa ba san zuce zai kawo ba to sufufin waliyan Allah su ke nan guda biyu duk wanda ya samu wani sufufin waliyan Allah saboda haka burgar iska ce da wasa da hankali da renin wayau a ce maka waliyi yana hangen iya ganin ido waliyi yana tashi waliyi yakan yi tafiya kan ruwa waliyi duk ƙarya ce amma kuma ta yi a ce ba ƙarya ba ce gaskiya ce ya za a ce gaskiya ce idan ya zama waliyin shaidan ake nufi dama waliyan guda biyu ne ko haka ba Allah yana da waliyansa su ne masu sufofi guda biyu ala hamma sai da jawo hankali ko ala ramma ala inna awliya inna awliya Allah la khawfun alayhim ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum الذين آمنوا وكانوا يتقون تقول wata sifar ƙara mana ta uku ta hudu ta biyar ta shida إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله يسكر عليه الله الله سبحانه وتعالى على ku saurara ku ji kama kana magana da hausa ka ga wanda kake magana hankalinsu ya wani sai ka ce ku bani aran kunnuwanku shine ma'anar ala hmm. inna auliya allah bayan allah ya jawo hankalin bayansa su karkato da kulawarsu ga abin da zai biyo baya hmm. duk da haka kuma sai ya bude da adatu tauki ya aje ku kamar manzilar shak hmm. almunkir alhali ba ku ma ji labarin da za a gaya muku ba balle za ku yi shakka ko ku ce za ku musu har a zo muku da adatun ta'kid ya ce inna auliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim wa lahum zan dubu wani usulubi balaghi kafin ma a gaya maka ko su suwaye sai aka ajiye maka sakamakonsu da matsayinsu a wajen Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba su da wata fargaba ba su da wani tsoro a inda suka sa gaba za su yi tafiya tafiya ta kama su amma a inda suka sa gaba ba su da ɗari-ɗari ko ƙanƙane domin allah ya tanada musu masu tara su tun a ƙofar gari ba ma sai sun wahala tambaya ba daga can za a tare su ana kai lalai marhabu barkan ku da zuwa cikin wani nishaɗi cikin nuna ƙauna cikin nuna 'yan uwantaka wanda za su yi masu wannan tare su ne mala'ikun Allah da Allah ya tanada na musamman mm. daga nan su jawo su har zuwa masaukin su kaga ba tufar gaba dama bako idan zai tafiya babban abin da ke bashi tsoro farko dai ina zai nufa ta ina zai shiga garin ko duk kwatantan da aka yi mai sai ya samu wannan barkabar to sai aka tare shi a kofar gari kawai abinsa daga nan aka jagoranto su har zuwa masaukin da aka tanada mishi sannan sai kuma aka ce walahum yahzunu ba za su yi bakin ciki ba ma'ana duk abin da suka mallaka na alatu da morewar rayuwa da kyansa da daɗinsa da gardinsa da nagartarsa amma yau sun baro shi baya Allah ya ce ba za su yi bakin ciki ba domin wanda suka tarar a masaukinsu ya ninninka wanda suka baro in ka ji ana kai da dai na sani to ba a cimma abin da ya fi wanda ake kan da na sanin a kan shi ba da an cimma wanda ya fi shi ba za ma a tuna da na baya ba a takaice wannan su ne wato ko shi ne matsayi na waliyan Allah a wurin Allah sannan sai ya fassara mana su ya ce na amanu jama'a kun yi imani ko ku imani ta bakin na kabiru gombe wanda bai imani bai daga hannu ya ce Allahu akbar <laughs> a gagama wanda zai daga ko kenan nan dukkan mu mumine ne in Allah ya muna fatan haka babi na tawazu mu suna haka al'imamu shafi an san shi da cewa in muri ya wuri ba wai dan alfahari ba ya ce ana mumin insha Allah ne mumini ne in Allah ya yi to sifa ta biyu da ake nema mu cika mu zama waliyan Allah kuma na gaskiya ba wanda ba su da rijista ba shine wa kanu yattaqun suka zan suna jin tsoron Allah taka wannan ita ma a fassara gajera wadda malamai ke shi ne riko da umarnin Allah da kuma nisantar abubuwan da Allah ya haram wanda ya haɗa wani sufofin shi ne waliyin Allah in ji Allah ayar da Allah ramma ya karanta mana tana gaya mana dangantakar ubangiji subhanahu ta'ala da manzansa da waɗanda suka cika wani sufofin wanda su ne waliyan Allah sannan aka nuna mana suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna yin sallah kuma haka inna ma Allahu alladhina inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna Salah, wa yutuna zakka kuma muna kiun <clears throat> kenan waliye sune masu yin sallah yadda take a sallan nan wanda ka ga ya nace da sallar azuru kullum sai karfe biyu akwai matsala a sallar shi in bai sa'a ba sai ya kasa shiga cikin masu tsaye da sallah domin malamai sun ce abin da ake ce matsaye da sallah sai ya hada da yin ta daidai yadda shari'a ta ce a yi ta tun daga tsaron lokaci da cikar tsarki na ciki da na bai tsarkin zahiri da tsarki na zuciya ta cika rukunanta da ta waɗanda ba ta cika sai da su wanda cikin sharuɗan da sallah take inganta har da na shigar lokaci to shi sallan nan ma na cewa karfe biyu gaskiya ba wannan mun same shi ne daga 'yan mulkin mallaka turawan ingila da suka zo suka yi mulkin ƙasar nan suka hada ta suka tsara ma'aikata da ma'aikatu suka aje lokacin tashi aiki shine karfe 1 da rabi kullum to su ba su yadda ba kana ofis ka fito don sallah don sallah su a wurinsu matsalar ka ce ba tasu ba ce ba za ka bar mashi ofis wurin aiki ba sai ka tashi don haka sai ya zama in an tashe ku karfe biyu to sai ku zo a lokacin kuka samu damar yin sallah wajen a karfe biyu an tashe ku karfe daya to sa'an nan kuka samu damar yin sallah mai tsarki ya je ya tsarki ya kafin an ga karfe biyu ta yi gara sai aka rika sallah asuwar karfe biyu sallah asuwar karfe biyu sallah akwai wani karfe ne a cikin halari ko ishmayu ko iziya ko risala wanda nan ne muke koyan abin kaga babu amma abin mamaki shine waɗanda suka rike karfe biyun nan sai ta yi sannan sai azhar a zaurukansu duk akwai wancan littattafan da na faɗa kuma kowane littafi zai ce maka da zawar idan zawal zawal ake magana zawal na wani lokaci ma mawaki sha biyu da rabi zawal ta yi ko sha biyu da kwata zawal ta yi ko ɗaya saura ashirin ko ɗaya saura arba'in ko ɗaya saura azahar ta yi to dan menene za a aje kullum a ce sai karfe biyu kamar akwai nau'in kamar an sa son zuciya wa'ancan nasoshin da aka karanta cikin wancan littattafan da muke koyon ibada a cikinsu an yi masu kunnan uwa shegu mun karanta amma ba mu yadda su tasiri a kanmu ba ko ba ɗan najeriya ya rubuta ba ballana a ce ɗan izala ne ya rubuta tun kafin a ƙyanƙyashi kwan izala littattafan suna nan shekaru aru aru kuma su suka karantar da ma malaman izala allah ya kai shi abubakar muhammad gumi a nan a kanan ku ta dabo malam bai jin nauyin ya ce wane malamina ne kun san haka ba ku sani ba a nan yake cewa shehu nasiru kabara malaminsa ne kuma har suka mutu suka koma ga allah mala abakar kuma ya fara mutuwa kafin nasiru kabara misali amma akwai alaƙa na ta zumuncin wancan zama da aka yi malam abubakar gumi ya zama almajirin sheikh nasiru kabala ba yadda za a yi in ji malam abubakar gumi shi ya shigo kano wata hidima ta kawo shi ya fita kano bai biya ya gaida malamin sa kuma ya ce shi ma malamin nasa idan wata hidima ta kai shi kaduna sai ya biyo ya gaisa da almajirin sa malam to ashe kaga batun tsaye da sallan nan wanda shine ma'anar Allah zine sallah salata malamai suka ce inda Allah zai umarni a tsaye a yi sallah ba kawai cewa ake sallu ba sallu sallu ba haka yake cewa aqimus salata zai ce ko da ibradi zai magana da manzon Allah cewa zai aqimi salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl aqim aqim aqim zai ce maka suka ce ma'anar aqim shine yin sallah wadda aka ciro ta daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsayuwarta ruku tun daga kai tun daga alwalarta tun daga alwalata da ikamata da kabbarata da tsayuwa da karatun da ake bayan wa'annan kabbarori sannan da ruku'u da sujada dagawa daga ruku'u dagawa daga sujada kowanne sai ya zama hoton yin hakan an ciro shi ne daga majalisun ma'aiki sallah sallah wannan shi ake ce matsayi da sallah kai Allah ya saka mai zala da alheri zala ta yi da 'yan shekaru na 'yan kaɗan na yi wayau na ga yadda ake sallah kotan kuciya akila ma nan ma akwai wanda suka gani kotan kuciya wai akwai wata sallah ya faki wai ba yawa sai lada wajen gaddawa yan umma aka samu wai gogan naka yana zaune yana ta zuba tilawa tun wajen tara na safe ba ruwan shi da sallawar warha bai ma santa ba yana ta zuba karatu yana ta satu yana ta ambaliya rana ta karya babu ruwansa sai ta je can ta yi za ta baɗi sai shi da ma shi na da yafaki baya wa sai lada a lokacin zai bubbuga ta da a zahar da la'asar duk gaba ɗaya zai yi su kawai ce tashi kuma ta fi taka lada don son zuciya kaga wannan sallar wallahi ba ku tambaye ni rantsuwa ba wallahi ba sallah ba ce ba kuma Allah ba zai anshe ta ba in dai annabi ya ki yadda da salatul musi abin nan sallar almusi'i salatahu wanda shi miƙe baya gadon bayansa a ruku'u da miƙe gadon bayansa a sujida ne kawai bai yi nan yi samu matsala amma ya gama sallar ya zo gaban annabi ya sallama annabi ya ansa ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli sai da aka yi haka sau uku koma kai sallah ba kai sallah ba ko kun ko san dubi tausayi irin na manzo Allah dubi rangashin ta irin na manzo Allah dubi yadda usulubin karantarwa kama a ciro maka a miƙa maka a sa a baki amma a wannan annabi bai sassauce ba kawai irji fasal koma kai sallah fa innaka lam tusal kai ba kai sallah ba ya koma ya irin wanda ya iya ya sake dawowa ya gaida annabi annabi an sa gaisuwa ya ce ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya zo ya sake bin umarni ya maimaita iya wanda ya iya kenan sai da aka yi tashi uku sannan ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya sallan nan ba fiye yadda ka gana yi ma'ana yadda ka gana yin nan iya abin da na iya kenan sai annabi sallallahu alaihi ya karanta da shi tun daga kabbarar harama yace idan ka zo za yi sallah ka tsaya da gaɓoɓinka kyam ka kalli alƙibla ka yi kabbara in za ka yi kabbarar ka daidaita hannuwanka da kafaɗu ko da kunnuwa bayan ka yi wannan ka karanta fatiha bayan fatiha ka karanta abin da ya sauƙaƙa sannan ka yi ruku'u kar ka ɗaga sai gadon bayan ka ya miƙe a ruku'u sannan ka ɗaga kar ka tafi sujina sai ka tsaya kyam in ji manzon Allah kowace gaba ta koma inda take da lokacin da ka tsaye haka hannunka yake ka je kai ruku'u bayan ka daga daga ruku'u to hannunka ya sake dawowa haka dama akan hagu akan kirji ka tsaya kyam tsayuwa ta tabbata ta cika sosai ya ce sannan ka tafi sujida idan ka tafi sujida ka aje goshinka da hancinka tafukan hannunka guyawunka kan manyan yatsunka dukkansu sun yi sujida sun fuskanci da aka ce su fuskanta sai ka ji nan ma bayan ka ya miƙu sosai ga ka a matsayin mai sujida sannan sai ka daga daga sujida ko kai jalsar da ake ce mai iki'awu bangaren wanda ya halatta ka kakkafe kafafunka ka zauna kan digadiganka da duwawunka duka guda biyu ko kuma ka yi iftirash ka kwantar da kafarka ta hagu wanka na hagu ya zauna a kan farfajiyar kafar faɗin kafa ka ta ciki wannan kuma ta dama tana kafe nan ma ka zauna daram dahir tukuna ka ji zama ya kammama sannan sai ka koma sujida ta biyu yanzu annabi ya karanta mai cikakkiyar raka'a ya ce to a sallar ka duka haka za ka yi manzon Allah sallallahu alaihi to ina maganar kotan kuciya ina maganar ya baki bayawa sai lada to haka muka yi wayo mu ga galibi ake sallah a ƙasar nan waɗanda ake cewa malaman idan ka zo masallaci za a yi jam'i babu masallaci ɗaya a sani na da bayan an yi ikama liman zai ya kalli mamu ya ce a gyara sahu kai ka yi bayan matso kai ka cuto gaba da yawa koma baya a haɗa kafaɗu kafa da kafa wane ne ba a san wannan ba a wancan lokaci ba gori muke ba tahaddusun bi lahi ne izala ce Allah ya ma wannan ni'imar ta tashi haikan wajen karantar da bayan Allah yadda addinin Allah ne kuma dama haka suna tafi duk ƙasar da bid'a ta yi mamaya a ciki to addini ya mutu ya laba za a yi tafa fitakar girmama irin wa'ancan waliyan da muka ishara da su ne kowa ya kare gidansu yan wa'annan su kare gidansu wa'ancan ma su kare gidansu wa'ancan su kare gidansu kuma kowa ya kasa ya tsare ya ce waliyan gidansu su ne abin alfahari duk wanda ba ɗariƙar ya shigo ba ba ya da makoma ya dawo ya ɗauki mai cin wayancan su ce nasu ne wayancan su ce nasu ne wayancan su yi sa sai a ta karo mun taso mun ga lokacin da ake gwamzawa tsakanin kadiriya da tijjaniya tijjaniya ta zo ta reshe tsohon alkawari da sabon alkawari wanda ake cewa faila su ma suka yi ta fafutuka a tsakaninsu duk gaban mu aka yi ba labari aka ba mu mun san an yi wannan kuma musamman inda ya fi ko'ina bayyana an yi wannan har a rubuce babu kamar wannan birnin na kano mai albarka malamai suka ɗau wasiƙu suka yi ta ma junansu raddi a wancan lokaci wasu samfurin wasiƙun suna nan su kuma mabiya suka yi ta gwabza dan bacewa ake sosai a wasu lokaci saboda mai maimakon ga abin da ya kamata a karantar da mutane addini su san Allah su san addinin Allah su san matsayin manzon Allah babu wanda za a kwatanta maganar shi da ta manzon Allah babu wanda za a kwatanta aikinsa da na manzon Allah ba wanda za a kwatanta karantar shi da ta manzon Allah ba wanda aikin shi zai sha kuma da na manzon Allah waya tsaya ana duba wannan ana duba wannan a wurgar da wancan kawai a dauki na manzon Allah maimakon a karantar da mutane ainihin wannan madarar addinin sai aka koma ana karantar da su kara